da ya kaddara don a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdurrahman ibn auf da ke unguwar kofa wambai a cikin birnin kano a wannan yammaci na ranar sha shida haka ne ko sha bakwai sha shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da 447 wanda ya daidai da biyar ga watan uku shekara ta 2026 miladiya muna da wannan masallaci namu mai albarka don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma a cikin wannan sura mai albarka suratu an-nisa fadin Allah ta'ala innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira yau cikin falala Allah da rahama za mu tashi farkon faɗin Allah ta'ala yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu habdil unthayayn fatan mu Allah ya sa mu karanta daidai mu fassara daidai mana game da katar wajen aiki da daidai sai Allah ta'ala yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yusikumullahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولده فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما نعم الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الله ينايمك وصية ينايمك أمرني في أولادكم أتكلم لمرين آيانكم an yi amfani da lafazin al'aulad wanda jam'i ne na alwalad ba yi amfani da lafazin al'ibnu ba sannan ba yi amfani da lafazin albintu ba domin lafazin alwaladu ya hada ɗa namiji ya haɗa ya mace shi yasa Allah wa ta'ala yace yusikumullahu fi auladikum Allah yace na daga cikin wasiyar da yake yace lizzakari mislu habdil unsayin yana tabbata ga namiji mana yana tabbata ga namiji rabo misalin wanda za a ba wa mata biyu duk abin da za a ba mata biyu a gado to shine ake ba namiji kwaya daya misali mace ta cancanci a bata dubu ɗari a gadon, za a ga namiji shi kuma dubu ɗari biyu ne ya cancanci shi a wannan gada malamai sun yi ƙoƙarin sa ambaci dalilai da suka sa aka saukar da wannan aya in mun kalli hadisin da ke cikin sunanin tirmidhi da sunan abu dawud da kuma sunan ibnu majah hadisin da shek ah, albani ya inganta da kuma dara ma'ana zo cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sunan ibn majah da kuma littafin dara al-qutni daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yace annamra'ata sa'ad ibn rabi matar sa'ad ibn rabi qalat ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi sa inna sa'adan halaka wa taraka bintaini wa sa'adu ya rasu bayan ya rasu sai ya bar ƴaƴa mata guda biyu sannan ya kuma dan uwansa wannan dan uwansa ne kuma ya bar ƴaƴa mata guda biyu da matarsa fa amida akhuhu fa qabada ma taraka sa'dun da haka dan uwan sai karbe dukiyar gaba ɗaya ce ta sace ya karbe dukiyar gaba ɗaya yace ta sace da alamun gane to da ya karbe wannan dukiya gaba ɗaya ce ta sace to wannan yasa wannan yasa sai yake cewa wa inna ma tunkahun nisa wa ala amwalihinna kuma a ka'idar mu mata ana musu aure ne da dukiyarsu idan sun gada dan sun gada falam yujibha fi hadari a wannan majalisin manzan Allah da ce wannan tambayi ba ta ansa ba thumma ja'at sai ta zo daga baya fa ya rasulullah ya ma'aikin Allah ibna ta Na zo mana dai akan wancan lamari na ƴaƴan sa'ad guda biyu da ɗan uwansa ya ɗebe dukiyar da ya bari ya tafi da ita fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ud'u li akha ku kira mun dan uwan shi wannan Sa'ad ibn Rabi faja'a fa qala la sai dan uwan Sa'ad ibn Rabi yazo sai manzon Allah ya masa yace da shi idfa afsulusaini wa ila imra'atihi thumun wa ما babaki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to zaka bawa ƴaƴan sa'ad su biyu zaka ba su sulusani mana 3 over 3 na wannan dukiyar sannan matarsa za ka ba ta 1 over 3 1 over 8 to abin da ya saura kuma shi ne naka abin da ya saura shi ne naka a wata riwayar jabir ya ce daga nan sai wannan aya ta sauka yusikum Allahu fi auladikum lidhakari mithla habdul unsayin muna gane ha idan mun kalli kuma dalilin sauka na wannan aya jabir din da aka rawaito daga gare shi hadisi cikin bukhari da muslim jabir yake cewa adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar fi bani salamata yamshiyan zan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar suka zo duba ni a banu salama suna tafiya akan kafarsu fa wajadani la saboda tsananin rashin lafiya suka same ni ko fahimtar al'amura ba na yi fada'a bima'in fatawadda sai manzo Allah ya sa kawo ruwa sai ya alwala thumma rasha alayya min to daga nan shine ya ya samu wannan ruwan daga nan kawai sai ya farka ya da yana iya gane komai jabir yace kaifa an asna'u fi mali ya rasulullah ya ma'aikin Allah dukiya ta yaya zan gida ita wajen raba ƴaƴana nan take wannan aya ta sauka ta yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu haddul unsayin muna gane imamu turmizi ya roto hadisi wanda a cikin hadisin aka ce fa ya nabi Allah kaifa uqsimu mali kaifa aqsimu mali baina waladi ya zan raba dukiyata a tsakanin ƴaƴana falam yurda alayya shay'an sai manzo Allah bai ce mun komai ba daga nan sai aya ta sauka yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithla hadhihi wannan shi ne dalilin sauka wannan aya in mun kalli rabon gado abinda malamai suke kallo a matsayin ilimi na rabon gado to yana da kima a cikin addini yadda ya kamata shi yasa Imam al-Qurtubi wannan aya ta yusikumullahu fi auladikum yake cewa wa hadhihi al-ayatu ruknun min arkanid din wannan ayar rukuni ce daga cikin rukunin addini wa umdatun yana daga cikin wato ginshiki ce min imadiddin nige shikin addini wa ummun min ummahatil ayat kuma uwa ce daga cikin uwar ayoyi ma'ana shugaba ce daga cikin shugabannin ayoyi fa innal fara'ida azimatul qadari hatta annaha thuluthul ilmi kai shi ban gado iya da matsayi mai girma har ma ana ganin sa a matsayin mai sulusi ne na ilimi a wata riwayar ma an roto cewa nisful ilmi ne wa kuwa awwalu ilmin yunza'u minan nas wa yunsa shine farkon ilmin da za a zare daga cikin mutane kuma shine farkon ilmin da za a manta idan ne ruwayi da suke magana ruwayi ne da'ifai amma dai wannan ya tabbata muna gane ha to idan mun kalli idan mun kalli wato gado idan mun kalli rabon gado yadda yake za mu fahimci cewa a da ana yin gado ne ta wasu hanyoyi ana yin gado ne ta wasu hanyoyi a da asali mun kalli zamanin jahiliya za mu ga cewa abu biyu ne ke sa a ba mutum gado shi ne ya zama namiji ya zama yana da ƙarfi ko namiji ne in yaro ne ba za a ba shi ba don su ce wanda baya noma baya jihadi baya harbi maza ba za a ba shi ba kaga ba a ba mata ba a ba ƙananan yara a farko sai da Allah ya saukar da aya rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruda to daga baya sai aka zo ana yin da al muhalafa ina da kawance tsakanin ni da wani sai gaje ni muna faɗa ne ba shi ne Allah ya ce wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum to bayan wannan aka da ana yi da hijira wanda suka hada da hijira ana yin wannan to da ƙarshe dai Allah madaukin sarki tabbatar da cewa dangi ne kawai suke yin gado wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah inna Allaha bi kulli shay'in alim aka zo ana yin gado ana yin wato gado ta hanyar dangantaka ta jini shi yasa za a ga cewa in kana so ka san yadda ake raba gado na farko sai ka san abin da suke kira asbabul irthi dalilin da ke sa mutum ya gada shi sa rahabi rahabi ya ce asbabu asbabul mirathil wara thalatha kullun yufidu rabbahu alwiratha wahya nikahun wa wala wahya nikahun wa wala wa nasab ma ba'dahun lil mawarith sabab da haka dalilin ke sa ai gado abuwa ne guda uku bayan wannan ba wani abubuwan ba wani sababi sai wannan guda uku na farko waye nikahun na farko shine aure wa wala'un da kuma yanci in ka yanta bawa za ka gaje shi sannan wa nasab sai dangantaka ta jini dangantaka ta jini na iya sawa a aure a a a gado yanta bawa yana sa kai gado sannan shine wahaya sannan sai aure miji zai gada mace za ta gada bayan na sai ka sa abin da ya kira mawani ul'irisi akwai abin da suke hana mutum ya gado wa yamna ushaksa min almirathi wahidatun min ilalin thalathi rikun wa qatlun wa ikhtilafu dinin fa faham fa laysa shakku kal yaqin abin da yake hana gado bawa baya gado rikun in ka kashe wanda za ka gada shi ma ba za ka gaje shi ba in ka kashe wanda za ka gada muna gada wanda ka gada to shi ma wanda ka wanda ka kashe ba za ka gaje shi ba shine rifqun wa qatlun sai waqti la fudinin sabanin addini manzo Allah ya faɗa ya ce la yarithu al-muslimu al-kafira wala al kafir al-muslim wala al kafir al-muslim musulmi ba zai gaji kafiri ba kafiri ba zai gaji musulmi ba ko da kana da dangantaka da mutum to inda kai kafiri ne ba za ka gaje shi ba mana gane ha to mun fahimci wannan sai ka san wannan furud na sulusi sudusi sumuni nisfi duk ka san mutane nawa ne suke ci sannan ka san hujubi hujubi gida biyu ne akwai hujubi hirmanin akwai kuma na asin wani ya inda wani ba za ka yi gado gaba ɗaya ba kaga hirmanin kenan a'a ga wani ya zo da za ka ci nisfi amma saboda zuwansa ka dawo rubu'i kaga na asin kenan yanzu kamar miji miji idan matarsa ta mutu ba ɗa Allah mai yace walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lakunna walad fa in kana lakunna walad sai ce me falakumur rubu mimma tarakum kamar ita kanta mata idan ba dagar turbu'i inda da kuma zarci me tsumuni to haka ake iya fahimta to a wannan ne Allah tabaaraka wa ta'ala yazo yana yi mana wasiya yace yusikumullahu fi auladikum Allah tabaraka wataala yana yi muku wasiya game da ƴaƴayenku malam yace hadhihi al-ayatu al-karima wallati ba'daha wannan ayoyi wannan ayoyi wannan ayar da wacce za ta biyo bayan ta walakum nisbu sai yace wal ayatu allati hiya khatimatu hadhihi sura da kuma ayar da ita ce ta ƙarshe a wannan sura wata aya ce yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul lahu walad fa in kana tathnatayn falahuma athlusan mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidh-dhakari mithlu hadd al-unsayayn yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim to wannan sune ayoyi guda uku to malam yace da wannan ayatu kunna ayatu ilmi al-fara'id sune ayoyi na ilimin gado wa kuwa mustanbatun min hadhihi al-ayati ath-thalatha duk hukunci hukuncin da ka dauko anan aka dauko su ko dai ayat yusi ko walakum ko yastafsunaka sannan kuma da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaaraka wa ta'ala ce yusikumullahu fi auladikum lidh-dhakari mithlu haddul unsayn anan Allah yana umartar mu da yin adalci a tsakanin ƴaƴanmu wajen rabon gado kuma ya ce namiji za a bashi rabo biyu na mata manan an ba mace miliyan ɗaya a ba namiji miliyan an ba mace miliyan ɗaya a ba namiji miliyan shine lizzakar yana tabbata ga namiji mislu kwatankwacin unsaye ne rabon mata guda biyu malam ce fa na ahlal jahiliya domin mutanen jahiliya kanu na jami'al mirasi lizzukuri dunan al mutanen jahiliya kawai maza ake ba gado ba a ba mata فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث sai Allah ya ce a daidaita mace da namiji a asalin gado ba a rabon ba a'a abinda ake nufi yadda namiji yake da gado aka mace take da gado wa wata bainas sinfaini faja'ala lidh-dhakari mithla al-unsayn daga baya a wajen rabon gado sai aka nuna wa akwai fifiko a tsakaninsu ta yadda za a ba namiji rabo biyu a ba mace rabo daya malam yace wa zalika lihtiyajir rajuli ila mu'natin nafaqati wal kulfati wal wa mu'anati tijarati wat takassubi wa tahammul mashaq saboda namiji shine yake bukatuwa zuwa ga daukan nauyin rayuwa shine yake fuskantar matsaloli na kasuwanci shine mai nema shine yake ɗaukar dukkan wata wahala wannan dalilin yasa aka bashi guda biyu muna gane ya kai tausayin da Allah yake ji da dan adam ma ya fi tausayin da yake can tsakanin uwa da ɗanta ka dubi irin tausayin da yake tsakanin uwa da ɗanta duba hadisin rabbul gula wanda ta ga zai fara cikin wuta ya ta fara da fara cikin wuta sai ta tana ɗanta a baya fata ta a sai ta dawo baya dan ne ce mata isbiri ya umma ko in fa innaki ala alhaq ya hakuri baba ta kina kan gaskiya kai mu fara cikin wannan wutar to wannan tausayin da uwa take da shi manzala sallama yana so ya fito mana da tausayin Allah tabaraka ta'ala a cikin hadisin da ke cikin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qad ra'a shi manzala sallama wa qad ra'a imra'atan min as-sabi furriqa bainaha wa bain waladiha manzala sai ga wata mata ya kar tsakaninta da danta an kamo su a riba yaki dan yana wata nahiya ita ma tana wata nahiya faja'alat taduru ala waladiha sai ta ringa kewayawa don ta ga wannan dan nata falamma wajadatu min as-sabi lokacin da ta samu wannan dan daga cikin sauran ribar yakin akhazatu sai ta kama wannan dan fa alsaqatu bi sadriha wa arda'at sai ta jinjina shi ta shayar da shi ma wata riwaya sai ta duba wannan dan ta bashi mama sai ta karba in ta ba wannan sai ta karba sai ta zo kan nanta tana bashi mama sai ya karba haka manzo yana ganin ta samu wannan dan nace da ta neme shi ta neme shi sai manzo Allah ya ce a tarawna hadhihi tari'atun waladaha fi nar yanzu wacce mata da ta samu danta yanzu yanzu nan idan tana da ikon kanta jefa danta a wuta kana tunanin za ta jefa shi auta ba za ta jefa shi auta ba sahabbai suka ce la ya rasulullah uwa ba za ta jefa danta a wuta ba sai manzo Allah ya ce fa wallahi lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha yace na rantsi da Allah tabbas Allah ya fi tausayin bayinsa sama da yadda wannan matar take tausayin danta to haka wannan yana mana cewa Allah ba zai samu auta ba domin Allah ya fito sai kuma in ga mutum auta dama to ya je babu imani da wannan muke roƙon Allah ya sa mu cika da imani to sai Allah ya ce fa in kunna fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn idan ƴaƴan sun kasance mata ne fawqa thnatayn a larabcin da zaka fassara shine sama da biyu nawa ne sama da biyu uku ne to amma ba haka ake nufi ba abinda ake nufi suka ce wannan fauka din suka ce sila ce an kawo ne don a ƙarfafin magana a ƙarfafin ma'ana can gurin da Allah ya ce fa'iza laqitumul ladina kafaru a can da ya ce mene fadribu a al'anaki yawa cikin suratul anfal ko fadribu fauka al'anaki to fawqa al-anaq abin da ake nufi fadribu al-anaq usare wuyayen su amma sai aka ce fawqa al-anaqi dan a karfin ma'anar a fito da ma'anar fili amma wuya ake nufi ba saman wuya ba nan ma biyun ake nufi ba saman biyu ba ina fatan mun gane idan kana da ayya mata guda biyu ka mutu ka bar su shine fa in kunna nisa'an fawqa ne in sun kasance mata ne daga biyu zuwa sama shine fawqaf nataini daga biyu zuwa sama sai ce falakunna thulutha ma tarak za a ba su 2 over 3 ne na abin da ka bari a ce su ne kaɗai magadan ga matan kila ka mutu ka bar mahaifa ka bar mata sannan ka bar ƴaƴa mata guda biyu muna gane ha to kaga wa'annan ƴaƴa matan guda biyu da aka bari su biyu to su suna da sulusi guda biyu na dukiya haka za a raba musu da haka daga biyu ne zuwa nawa zuwa sama amma da aka ce fauqafna ce ba ana fil uku ba Ya mun gane saboda wannan fauqadin sila ce kuma maza a dace. to shi sa in ka bari ƴaƴa mata guda biyu a matsayin wanda za su gaje kala a ba su to over 3 amma Allah tabaraka wa ta'ala ce wa in kanat wahidatan idan kuma kwaya ɗaya ka bari fa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce falahan nisf to za a ba ta wani ba cutun da guda ɗaya ce <coughs> Allah ya ce wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma ka in kana lahu walad idan kuma wanda ya rasu yana da ɗa namiji ko ƴa mace ku gane ka'ida da na bamu in ana son ai maganar mace bint ake cewa da alamun in kuma ana so a maganar yaro ibnu ake cewa amma da inda kawo kalmar alwalad to wannan kalma ce da namiji da mace sun yi musharaka a cikin ta to sai aka ce wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus iyayensa uwa da uba kenan kowanne za a ba shi one of over six na dukiya na dukiyar da ya bari akan wani ƙa'ida in da lahu walad in ya kasance ya mutu yana da ɗa mutum da ya mutu yana da ɗa ko yana da ɗaya sannan magadansa akwai uwa da uba nawa ne rabon uwa da uba Shi ne su da su kowanne za a bashi 1 over 3 1 over 6 1 over 6 mun gane fa in lam yakul lahu waladun idan ko mutum ne ya mutu amma bai da ɗa wa warithahu abawahu kuma iyayensa guda biyun nan za su gaje shi uwa da uba fali ummihi thuluth anan gurin za a ba uwa mai one over three me yasa ba ambaci uba ba saboda uba in an ba da sauran duki in an ba uwa one over three to shi kuma zai dauke sauran ne a ce wanda za su gaje shi kawai uwa ne da uba ya mutu ya bar naira dubu ɗari uku to za a ba uwa one over three za a ba uban kuma sauran two over nawa, two over three da alamun gane za a ba shi 2 over 3 kaga dai har yanzu li zakari mithla haddul unsayin ta ga zama nawa kenan to za a ba shi 2 over 3 sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce fa in kana lahu ikhwatun fal'ummihi sudus amma in ya kasance yana da ‘yan uwa, cin ‘ya'ya ake magana, to in ya kasance ɗan uwa za a ba wa mahaifiyarsa sudus saboda su ɗan uwa kawai sun cutar da mahaifiya ne ba za su yi gado ba amma kuma ba za su hana ta ɗan uwa mana ba za wato sun cutar da mahaifiya ne kasancewar shi na da ‘yan uwa maimakon ta tashi da sudusi ta tashi da mai ta tashi da sudusi shine fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus to malam yace adarru bil ummi sun cutar da uwa wala yarithuna ba za su gado ba wala yarjubu al aqul wahid an thulusi amma in ɗan uwan kwaya ɗaya ne to ba zai hana ta ta ci sulusi ba dan ayar ta yi fa'in kana lahu ikhwatun lafazin ikhwatun lafa ne na jami'i in dan uwan guda ɗaya ne ba zai raba ta da su dusinsa ba sai ya kai nawa biyu zuwa sama in suka zama ka to fal ummihi as-sudus za a ba uwa sudus shi Mallam malam yace wa yahjubuha ma fawqa dalika. wanda yake sama da ɗaya shine zai hana ta ci gado wa kana ahlul ilmi yarawna annahum inma hajabu ummahum an as-sudus anna abahum yali inkahahum wa nafaqatuhum wa nafaqatuhu alaihim duna ummihim saboda ubar da shi ne ke nan yi musu aure muna gane ha sannan kuma ɗan sun tsufa ciyar da mahaifin da ɗaukar nauyinsu yana kan wa yana kan su ɗan uwa ɗin amma ba sa ba ya kan wa mahaifiya Da shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce min ba'di wasiyatin yusi biha audain bayan wasiya bayan wasiya da yayi ko bashi da ake bin sa to wannan rabon gado za a yi shi ne bayan wasiya da kuma da kuma bashi amma mu sani cewa in mahaifi in mara lafiya ya rasu akwai abuwa guda uku da ake dubawa na farko dai tajhiz nasa shine siyan likafani da kaza da kaza wanda za a hada shi a kai shi makabarta wannan za a yi ne a cikin dukiyarsa sai dai in wani ya dauke nauyi to shine farkon abin da ake fare a cikin dukiyar mamaci daga nan abu na biyu da za a fara shi ne mai maganar wato bashi suna zuwa maganar nawa ake bin sa bashi a biya wannan bashi muna gane ha nawa ake bin sa bashi a biya wannan bashi da haka malamai suka ce da bashi ake farawa kafin wasiya wannan ijma'i ne na malamai malam yace ajmalu ulama'u min as-salaf wal khalaf ala anna ad-dayn muqaddamun ala al bashi shi ake gabatarwa akan wasiya kaga idan an jahaza mutum an je an binne shi abu na biyu da ya a shine me a zo duk bashin da ake bin sa a biya a biya shi muna gane ha a biya shi a biya a biya masa duk bashin da ake bin sa shi yasa zaka wadansu idan an yi rasuwa sai su je su idan an yi rasuwa sai su sanar cewa duk wanda yake bin dan uwansu bashi to yazo ya sanar saboda bashi yana hana ɗan adam wato kwanciya lafiya a cikin kabarinsa bashi yana hana wannan shi sa manzala salama idan idan aka manzala salama idan mutum ya rasu in zai masalla sai ya tambaya ce ana bin wannan bashi idan ana bin sa bashi sai ya ce to a biya Kuma wanda zai biya manzala sai ce sallu ala sahibikum ku yi ɗan ku sallah a ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin an samu wadata abinda yake cewa duk wanda ya mutu ya bar iyalinsa mana ya bar ya wato duk wanda ya mutu wato akwai bashi a kansa to shi makin Allah shi ne zai biya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi zo yana biyawa mutane bashi to amma me yasa aka gabatar da bashi akan wasiya me ya jawo dalilin da aka ce bashi za a gabatar akan wasiya ina ji imam al yayi jawabai a yayi jawabai masu ban mamaki idan mun kalli hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato game da harkar bashi to tana da tsanani misali ga hadisi cin a sunan abi daud hadisin da albani ya inganta shi shi za ga laraba ma suna cewa ai asalin kalmar bashi abin da take nufi wato miƙa wuya da ƙasƙanci dan duk wanda ya mika wuya yayi bashi a gurin mutum sai ga yana garin girman sa yana kuma jin nauyin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda duk mutumin da yake da bashi a kansa kamar ribar yaki da yake a hannun wani domin kowane mutum yana rike ne da bashin sa inna sahibakum ma'surun bidaini shi yasa kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga bashi ce Allah mai niyar min al-ma'thami wal magrami wani sahabi ce ya ma'aikin Allah mafi yawan lokacin da kana neman tsari daga bashi manzo Allah salama alaihi cewa idan mutum ya zanto akwai bashi a kansa to yana yin laifuka guda uku yace idan mutumin idan idan mutumin da aka biyo shi bashi to wannan bashin ne nauyi a kansa zai yi zance zai yi karya, zai yi alkawari zai saba duk mutumin da aka biyo wuce bashi zai faɗi maganar da ba gaskiya ba ce zai baka uzurin da ba uzuri ba ne da alamun gane idan mun kalli hadisin muhammad ibn jahsh yana cewa muna zaune a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya daga kansa zuwa sama bayan daga kansa zuwa sama ya ce subhanallah ya ce aka saukar ne na tsanani sai muka yi shiru muka tsorata washe gari muhammad ibn jahsh ce sai na tambaye shi na ce ma hada tasdidul ladhi nuzzil wani tsanani ne aka saukar ya ma'aikin Allah sai ya ce walladhi nafsi biyadi yace na rintse da wanda raina yake hannunsa an na rajulan qutila fi sabilillah summa أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دين حتى يقضى عنه دين manzo Allah yace da mutum zai je filin daga a kashe shi a ƙara raya shi ya ƙara shahada a ƙara raya shi ya ƙara shahada yace ba zai shiga aljanna ba akwai bashi a kansa sai an biya masa ba zai shiga aljanna ba matukar akwai bashi a kansa sai an biya masa wannan ne tsananin dubu tsananin bashi amma wani kana nan sai sai ci bashin kai dama ba bahaushe in ya ci bashin yana so ya cinye matakin farko shi ne zai daina ma magana zai fara baka uzuri daga uzurin kana masa bashi kawai sai daina ma magana to me jawo daina magana ga cinye kuɗina na ga daina magana double jeopardy da alamun gani to da aka bashi abu ne mai tsanani in mun kalli hadisin a hadisin da ke cikin sunan turmizi wanda Albani inganta a cikin sa'ihu sunan turmizi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mamata mata huwa bare, min duk wanda ya mutu amma ya kubuta daga waɗannan abubuwa guda uku menene al-kibru walbululu, gululu girman kai sata dukiyar mu duka da kuma bashi da halal janna wannan zai shiga aljanna muna gane ha duk wanda ya mutu baya tare da waɗannan abubuwan guda ku zai shiga aljanna abu na farko da Allah mai wannan ya haƙuri abu na farko shine alkibru girman kai girman kai shi sa manzal ma yake cewa duk wanda yake da girman kai daidai da kwayar zara ba zai shiga aljanna ba sabai suka ce ai su suna son su gari gasu mai kyau ka zaɗin su mai kyau ka zaɗin su mai kyau manzo ya ce wannan ba girman kai ba ne, wannan tsabta ce inna Allah jamilun yuhibbul jamaa Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau amma girman kai shine baqarul haqqi wa gamtin nas shine take gaskiya da rena mutane za a ga ni duk yadda ya samu yadda ma kaɗan. sai kuma girman kai ya same shi Yare da kowa komai sai shi da abin da ya taso sai shi a sauran mutane ba mutane ba ne, shi kaɗai ne mutum kuma da zuwa za a yi zuban bar ƙwarƙwariya kamar yadda muhammadu al-amin shinkiti ya faɗa a cikin tafsirin sana adwa'ul bayani fi idahil qur'an bil Ya ce duk mutumin da ka ganshi da girman kai yana rena mutane yana fifita kansa kansu. Ya ce abu ɗaya gare shi amma mutane suna da abubuwa da yawa kuma wanda sun fi nashi ya buga misali da shaidan da kuma wa annaba adam Ya ce shaidan da aka ce masa me yasa bai sujuda ba ga abin da Allah ya halitta sai ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin wani gurin lam aku li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun ni zan yi sujuda ga wanda aka halicce shi da da bakin tabo ba ba zan su juda a gare shi ba Muhammadu Aminu shi gizo ce da shedan yace ana khairun minhu khalaqtani min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace shi a iya tunaninsa sai dauka wuta ta fi kasa wannan sai sa shi girman kai kaga dai ka kaddara ma wutar ta fi kasa ai iya abin da yake da shi kenan kuma sau da yawa duk mutumin da zai girman kai saboda wani abu kila abun ruruma ne amma ba shi ne asalin abin da ya fi ba domin kalluta da ƙasa wanne fi ƙasa ta futa ya ce ita wuta in ta shiga gida za ta ƙone gidan da kayan gidan da masu gidan in ta shiga gona za ta ƙone kayan gonar ita wuta duk inda ta je a bisa al'ada ta barna take ce amma ƙasa za ka ba ta ƙwaya ɗaya ta ba goma ƙasa Za ka gina gida ka shiga ciki kai sirrinka ba wanda ya san mai kai kai na daga cikin karamcin ƙasa lokacin da za ka mutu kowa ya haƙura da kai tun ya ce a ba ta kai a sata a ciki ta rufa ma asiri to haka nan kasa ta futa dan haka duk abin da Allah ya baka abin da ake bukata kanka shine kaskantar da kai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'an ba wanda zai zai zai kaskantar da kansa don Allah ya nuna shi bai isa ba face sai Allah madauki sarki ya ɗaga shi face sai Allah tabaraka ta'ala ya ɗaga shi to da haka waɗannan abubuwan guda uku kai kokari karka je lahira da su da Allah mun gane wannan idan mun kalli hadisin Abu Hurairah hadisin Tirmidhi yake cewa nafsul manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda an ran mumini za a rataye ta da bashin sa sai an biya bashin amma ba za ta shiga aljanna ba shine al-mubarak kafuri a cikin littafin tufatul awazi yake cewa nafsun nafsul mu'min mu'allaka sai ce suyudi ya ce ma'anarta shine mahfusa an makamil karimi ma'ana za a rike ta a hana ta shiga wuri mai girma an makamil karimi Wurinta mai girma da ya kamata ta je shine aljanna to saboda wannan bashin za a hana ta shiga aljanna hafizul iraki yake cewa amruha mawqufun la hukuma laha bi najatin wala halak yace ita wannan ran ta ya zama mawquf ba hukunci ba a ce ta tafi aljanna ko kuma a ce ta je wuta ba aje ta kawai za'i yi har sai an duba abin da ke kanta na bashi an biya ko ba a biya ba da alamun gane shi sa aka ruwaito Umar dan Khattab kamar yadda yake a cikin muwadda yake faɗa yana cewa iyyakum waddayn fa inna awwalahu hammun wa akhirahu harbun yace na hane ku da bashi inji Umar ɗan Khattab yace farkon bashi damuwa ce sannan ƙarshen yaki kuma ƙarshen ƙarshen bashi kuma yaki ne dan sai an yi gwagwagwa da wani zai biya da mun gane Abdullahi dan Umar ya kira wanda daga cikin ɗaliban sai ce ittaqillah wala tamudu alayka dayn ka ji tsoron Allah kar ka kuskura ka mutu ana bin ka bashi fa yu'khadhu min hasanatik la dan ka za a diba wannan ranar la dirham la dinara samma wala dirham a can babu dinare babu azurfa ba naira mutum yana bin ka miliyan 1 a nan ka hana shi ko miliyan 2 ko 500 to kana zuwa za a debi ladanka gwargwadon bashin da yake biya a biya haka abdullahi bin mai fada wannan abin da yake nawa lallai wato dole ne mu ringa kulawa da bashi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu addu'ar da in ka ci bashi kana yin ta wannan addu'ar in dai ka ci bashi kuma kana yin ta to zaka samu dama ka biya shi yasa malamai suke karanta da addu'ar biyan bashi suhail yake cewa kala abu salih ce abu salih yana cewa ya amuruna kana abu salih ce abu salih ya kasance ya amuruna idan arada ahaduna an yanama idan ɗayanmu mu yana so yayi bacci an yattaja ala shikhihi al-aymani sai mutum ya kwanta bani jikin sa na dama sai ce Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay faliqal habbi nawa ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناسيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأبننا من الفقر duk wannan kirarin da kai wa Allah sai ka ce ya ubangiji ka biya mun bashin da ake bina kuma ka wadatar da ni daga talauci kaga ce shi abu salih ya rawaito wannan ne daga abu huraira ta Allah ya kara masa yadda sannan shi kuma abu huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun kalla hadisin Ali ibn Abi Talib sai wani bawan Allah da mai gidansa wani bawa ya mai fansa ya zo masa yace da shi inni kana ajastu an kitabati fa inni na kasa biyan kudin fansata ya ali ya ali ibn abi talib dan haka ka taimaka mu sai na ali sai ce ala uallimuka kalimatin allamani hinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace bazan sanar da kai wasu kalmomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ni ba لو كان عليك مثل جبل سير دينا أداه الله عنه ya faɗo ni katin dutse ya ce to da a ce kana da zanubin da ya wannan kana da bashin da ya girman wannan katin dutse to da Allah zai biya mashi wace addu'a ce ce addu'ar Allahumma kfini Allahumma kfini bi halalika an harami Allahumma kfini bi halalika an harami wa agnini bi fadlika amman siwak to wannan addu'ar ita ma addu'a biyan bashi ce duk yadda ba shi ya kai makamari in kai riko da ita baka da damuwa muna gane mu kalli hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin dake cikin sunan Abi Dawud yake cewa dakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yawmin al-masjida fa idha huwa bi rajulin min al-ansar yuqalu lahu Abu Umama fa ya Aba Umama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci wata rana kawai sai ga wani mutum daga cikin mutanen Madina ana kiransa Abu Umama fakala ya aba amama sai ce ya kai baban umama mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salah yana ka zo kai tagumi a cikin masallaci ka zauna kuma lokacin ba na sallah bane muna gane ha sai ce humumul lazimatni ya rasulullah humumul lazimatni wa duyunun ya rasulullah sallallahu alaihi ya ce ya ma'aikin Allah damuwa ce ta lazumce ni da kuma bashi ina cikin damuwa ga bashi a kaina ya ma'aikin Allah qala sai ce afala uallimuka kalaman idza anta qultahu ad'aba Allahu azza wa jalla hammaka wa qad wa qada anka dainan yanzu bazan ga ma wasu kalmomi ba wannan kalmomin in dai ka faɗe su Allah zai tafiyar ma da damuwarka kuma Allah madaukin sarki zai biya ma bashinka qultu bala ya rasulullah nan take ya ji inda zai samu maslaha ya ce faɗa mun ya ma'aikin Allah kala sai ce kul ka ce idan asbata wa idan amsaita ka faɗi in kai in wayi gari ko da yamma safiya da yamma Allahumma inni a'udhu bika min al wal hazani wa a'udhu min al wal kasali wa a'udhu min al wal bukli wa a'udhu min ghalabati ad wa qahri ar-rijal abin da yake cewa ubangiji ina neman tsarinka daga damuwa da kuma bakin ciki ina neman tsarinka daga gajiya da kuma kasala ina neman tsarinka daga tsoro da kuma yunwa da kuma da kuma rowa sannan ina neman tsarinka daga rinjayen bashi da kuma fun karfin mazaji rinjayen bashi Kala. wannan sahabi Abu Umama sai yace fa fa'antu zalika sai na aikata haka fa azhaba Allahu azza wa jalla hammi sai Allah ya tafiyar min da damuwata wa qada anni daini sannan kuma Allah ya biya mun bashi na to wannan sune addu'o'in da ake idan ana bin ka bashi shi sa malamai suka ijma'i anan gurin min ba'di wasiyatin yusi biha audain bayan wasiya wato da yayi ko kuma bashi da ake bin sa malamai suka ce a bashi ake fara biya ijma'i ne na malamai nan ba an kawo su bane akan cewa daga wasiya sai bashi a an kawo su ne a nan gudan dan amma bayanin abin da ke kanka bayan hada dan adam aje abin ne shi abu na gaba da za a biya shi ne bashi domin ba zai shiga aljanna ba sai an biya masa wannan bashi mun gane ko manzo Allah sai salama da karshen zamani sai ce duk wanda ya bar dukiya ta iyalansa ce amma duk wanda ya bar bashi in zo in biya masa da haka yana daga cikin ayyukan alkhairi da masu kuɗi za su ringa yi a samu mutumin da kuɗi ya karye mai da gaske ana bin sa bashi ya rasa yadda zai yana so ya biya ka biya masa wannan bashin in kai haka kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera to bayan bashi sai me sai wasiya wasiya kar ta wuce wani obatari kamar yadda muka yi magana a jiya saboda hadisin sa'ad ibn abi waqqas manzo Allah ya je duba shi bai da lafiya yace masa ya ma'aikin Allah ni mutum ne mai dukiya ta gaske amma ba wanda zai gaje ni sai ya ta kwaya daya shin zan ba da 2 over 3 ne na dukiya ta a matsayin wasiya manzo Allah ya ce a yace zan iya ba da nisfi yace a yace zan iya ba sulusi yace as-sulusu was-sulusu kafir in kana so gane mahaifin yarinya ne mutu ya ban mata miliyan 600 misali kaga wannan mai kudi ne ko miliyan 600 sai ya ce to zai ba da sulusi guda biyu shi ne sulusai ne guda kaga sulusi biyu kenan Na wanda sulusi guda biyu na ɗari shida shi ne dubu ɗari hudu a ah, miliyan ɗari hudu ya ce to za a yi wasiya da miliyan ɗari hudu ya mamata miliyan ɗari biyu manzala ya ce a'a ya ce to na iya ba da rabi kaga miliyan ɗari uku kenan manzala ya ce a'a ya ce na iya ba da sulusi kaga dubu ɗari biyu ah, miliyan ɗari biyu kenan ya ce shi ma sulusin shi ma sulusin ya yi yawa shi ne abdullahi ɗan abin zai yi ta in mutum zai wasiya dama dama dai ya yi ta akan one over four wanda shi malamai kuma suka ce a in magadan mutumin mawadata ne babu laifi a kai ta zuwa a ba da one over three amma an talakawa ne don ka araba da duke su a wasiyar ta zama one over four shi ne ba da wasiyatin yusi biha audain sai ce aba'ukum wa wato iyayenku da ƴaƴanku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku san wanne ne daga ciki zai zai fi kusa wato zai fi kusa kusan amfanar da ku ba malam yace inna ma faradna lil aba'i wal abna'i mun sanya raban iyaye da na ƴaƴa wasawaina bainal kulli fi asli al muka daidaita su a asalin gadan ba a gurin raba ba ala khilafi ma kana alaihi amrul amrun ala ma kana alaihi al fil jahiliya a saɓanin yadda yake a zamanin jahiliya da namiji kawai suke ba wa ala khilafi ma kana alaihi al-amru fi islam da kuma saɓanin yadda yake a farkon musulunci min kaunin mali lil waladi wa lil wasiya na cewa farkon musulunci dukiya ta 'ya'ya ce amma iyaye wasiya ake musu kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa ya kuma yi nuni da cewa an an shafi haka إنما نسك الله ذلك da, هذا ففرض لهؤلاء بحسبهم Allah ya shafe wacce maganar cewa ‘ya'ya a ba su dukiyar rabu, uba kuma a iyaye kuma a musu mai musu wasiya, sai Allah ya hana wannan ya raba kowa gurgudun matsayinsa. sa insana qad yatihi an-naf'u ad-dunyawi aw al-ukhrawi aw huma min abihi ma la yatihi min ibnihi wa qad yakunu bil aks yace domin dan adam yakan iya samun amfani na duniya ko na lahira ta fuskar iyayensa sama ta yadda ba zai samu ta hanyar ɗansa ba a wani lokacin kuma yakan iya samu ta wajen ɗan bai samu ta hanyar iyayen ba shi sa Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a muna gane sai kuma Allah ya ce faridatan min Allah faridatan min Allah mana duk abin da muka ambata a baya tun daga wajen yusikumullahu fi auladikum lizakari mithla haddul unsayayn har zuwa gurin min ba'di wasiyatin yusi biha audayn to wannan dukan sa wato rabo ne na wajibi daga Allah Allah ne ya raba haka za a raba mana hakama bihi wa qada Allah ne ya hukunta ka kuma ya zartar sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa shine ya haka tunda kuma shine ya haka to haka za a tafi da al'amarin shine faridatan min Allah wannan farilla ce da Allah ya rubuta ya zartar inna Allah kana aliman hakima lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ya kasance aliman masani da halin al'umma baki daya hakiman mai hikima wajen yadda ya raba subhanahu wataala to haka ake raba wannan shi yadda ake raban gado kenan a mataki na farko na yusikumullahu fi auladikum to sai Allah ya ce walakum nisfu a karanta sunna ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوسين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توسون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله wallahu alimun halim na'am na musamman ga alamin sun ce mun sauran minti goma da aka barin tarjama wannan aya in ya so gobe sai mu bayani akan wannan aya Allah ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum mana yana tabbata a gare ku rabi na daga abin da matan ku suka bari bayan sun rasu amma in lam yakul lahun walad in ya kasance ba su da da bata haihu ba buku haihu ba bata haihu wani guri ba kai kuma ba ku haihu tare ba sai ta rasu to abin da kake da shi a cikin dukiyarta shine rabi lesse kuɗi ne dubu mai me rabin dubu ɗari biyu shine naka amma fa in kana lahunna waladun amma in ya kasance tana da ɗa ko da kai ta haifa ko ba da kai ba to falakumur rubu'u mimma tarakum kuna kana da rubu'i nawa ne rubu'i na na 200 shine 250 amma za a baka wannan kuɗin ne min ba'di wasiyatin yusina biha audain bayan wasiyar da suka yi ko kuma bashi da ake bin su kaga sai in ta bar 200 ta yi wasiyar 50 kaga za a cire tun da 1 over 4 ne ana binta 50 kaga za a dauki kudin ku ya na dubu 100 kaga in rabi zaka ci 50 zaka ci in kuma rubu'i zaka ci dubu 25 zaka ci saboda me saboda an cire wasiya an cire kuma bashi sai Allah ya ce walahunnar rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad su kuma in ba ku da yaya yayin da kuka haifa da su ko ka haifa da wata matar baka da su sai ka rasu tunda baka da da ka rasu to su mata suna da rubu'i wan over na dukiya in lam yakun lakum walad in ya kasance ko din ba ku da da wannan dan wace ko namiji fa in kana lakum waladun amma in ya kasance kuna da da sai kuka rasu to falakunna thumnu mimma taraktum mata suna da 1 over 8 na abin da kuka bari in ɗaya ce 1 over 8 in biyu ne 1 over 8 in uku ne 1 over 8 in hudu ne 1 over 8 za a ba su raba da ala mun gani shi ma min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn bayan wasiya da kuka yi ko kuma bashi da ake bin racin abin da ya saura anan ne za a biya ku wannan kuɗin sai ce wa in kana rajulun yurafu kalalatan in kuma ya kasance mutum ne za a gaje shi a matsayin kalala menene kalala suka ce wanda ba shi da asali ba shi da reshe na gado laysa lahu aslun wala far'un waris bai da iyaye bai da aya kalala kenan aw imra'atun ko kuma mace za a gaje ta a matsayin kalala amma wannan wanda bai da asali na gado bai da reshi bai da iyaye bai da yaya amma walahu akhun aw ukhtun sai dai yana da dan uwa namiji ko ƴar uwa mace sai ya ce kulli wahidin minhum as-sudus kowanne daga ci za a bashi ne 1 over 6 mana in namiji ne 1 over 6 in mace ce 1 over 6 shine kulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika in kuma waɗannan ‘yan uwan naka sun wuce ɗaya sun kai biyu to fahim shuraka ufi thuluth za su yi tarayya ne a cikin wani ubatiri min ba'di wasiyyacin yusa bi audain bayan wasiyya da shi mamacin yayi ko bashin da ake bin sa amma ya zama zaira mudar wasiyyar ba mai cutarwa ba bashin ma ya zama ba mai cutarwa ba kuma nan ana magana ne akan yan uwa li’ummai za mu ji gobe insha Allah nan ne gurin da ake daidaita mace da namiji a ba su rabon gado daidai da daidai in an ba mace dubu goma namiji dubu goma in an ba mace dubu ɗari namiji dubu ɗari in an ba namiji miliyan mace ma dubu ɗari shi ne mai rahabiya ya ce wa ina su wa dhukuru fihi kama kan awdaha halmasturu nan gurin ana daidaita maza da mata ne sai Allah ya ce wasiyyatan min Allah wannan wasiyya ce daga Allah wallahu alimun halim Allah masani ne halimun mai haƙuri ne subhanahu ta'ala, to wannan da haka ake raba gado shi yasa za ga duk wata dukiya ta mu duka za ga Allah ne yake raba ta kaga gado Allah ne ya raba shi ayyusikumullahu dan ka zalunci wani zakka Allah ne ya raba ta innamas ma lil fuqara'i wal masakin sannan ribar yaki ganima wa'lamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu fai'u dukiyar da ake samuwa ba buga yaki ba ko ta gwamnati sai Allah ya dauki gabar rarraba ta ma afa Allahu ala rasulihi min alil qura falillahi walil rasul saboda me saboda ka ai zalunci saboda kar ai zalunci domin idan can a wannan a maganar fai'u ma sai da Allah ya ce kai la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum dan ka duke ta zama tana zagaya ne tsakanin mawadata kai daga cikin kamar yadda dukiyoyin gwamnatoci za ga suna zagayawa ne a gurin wanda suke da mulki wanda suke da mulki kai ka ce ba za a je lahira a a tambaye shi ba muna gane ganewa wallahi dan adam kaga wancan hadisin da yace ma ka je lahira baka da abuku girman kai da sata dukiya ta mu duka da bashi to lalle mu kokari mu kubuta daga wannan mu kokari mu kubuta daga wannan Abin da karshe da zan faɗa shi ne sako ne jiya na yi magana akan abin da ya faru da malamin bakar salim alkali zaria na yi magana akan ba haka ya kamata a yi kuma har yanzu ina na akan wannan matsayin cewa ba haka ya kamata a yi ba a cikin jawabansa abu biyu ne za ka iya ce mai kila kuskure ne na farko shi ne ambatar mutane na biyu kuma shi ne bayan ka ambace su kai musu mummunar addu'a da kai addu'a kai kamar miya ka ce duk wanda ya zalunce mu Allah ya ɗashi da bala'in da ya faruwinsa to ga duk wanda ya zo ya ɗora a kansa to shi ya jiyo amma an kace wani to shine to wannan jawabin da nayi to ka san iya daga cikin musibar da muke ciki shine kowa in ka mai nasiha to ka zage shi abinda zai biyo baya shine bakakken maganganu ba wajen siyasa kadai ba ɗan addini in kaiwa shugabannin izalar jos mabiyan kaiwa sai sun zage ka in kaiwa na kaduna mabiyan kaiwa sai sun zage ka in kawai ‘yan ƙadiriya sai sun zazage ka in kawai ‘yan tijjaniya sai sun zazzage ka balle ƙalaƙatu balle shi'a balle kuma ‘yan kurgu za ka sha zagi kowa bai san a gaya mai gaskiya sai dai ya je ya faɗi gaskiya shi zai iya gaya wani gaskiya amma shi ba a gaya mai gaskiya a matsayin malamin addini ya ambaci sunan waɗansu ‘yan siyasa ya yi musu addu'a Allah wajen wannan kuskure ne to a matsayin wannan a matsayin kuskure ba kamata a kira shi wani kaza da kaza da kaza babu babu la'anul ma’ayyan, babu takfirul ma'ayyan a cikin aqida ahli, sunnati wal jamaa daga nan sai a ce to a ci gaba da tafsiri kuma ana fassara mutane sannan ana caccakar azzaliman da suna kallo ana kashe mu sai ke magana dala ba haka ba to sai suna cewa don wani ma kira laye ai malam ya kamata sunayen da alkali yake ambata ka ambace su nace ce to ai ni baya cikin al'adar wa'azina in dai baya banka ka zan yi kuma ambaci sunanka amma in na faɗa a cikin zuciyarka kana ji da kai nake ko baka isa ka ce da kai nake ba sannan abu na biyu masu wannan maganar kasu manta ni lauya ne ni am not an ordinary person ba wani ni ba gaba gari ba ne ba wai alfahari ne ni lawaya ne na san abin da zan faɗa ya tayar da kura a ƙarƙashin doka na san abin da na faɗa ko ba yadda za a yi da ni yawa alƙali ko ba lawaya ne. da haka tun da ya faɗa ni ba na kiran sunan mutane kuma ka kula abu na biyu ko shugabannin Najeriya zan ambata sai in ce mafi yawa daga cikinsu da haka in ka ce da kai nake to kana cikin mafi yawa kenan da haka dole ka dole ka fitar da kanka kace kana cikin ƙananan baya nufin da ni kuma a zuciyata ina nufin da kai amma baka isa kace kuma da kai nake ba baka isa ka faɗa ba da kai nake kuma amma ba za ka ce da kai nake ba shi sa na zan magana sanatoci in ce a cikin su akwai nagari akwai kuma a cikin a cikin rep ma reps ma akwai nagari wanda suke kwatantawa to kaga wannan nagarin in ka ga dama ka sa kanka a ciki in na ambaci yan iska kuma ga dama ka sa kanka a ciki yan iska wannan ce ka jiyo amma ni ban ka ba to wannan yana cikin dalilin da yasa ni bana ambata suna kuma kamar da aka ce nayi magana akan malam Sani a ya jingir ai malam Sani a ya jingir na faɗa abu uku na farko shekarunsa yana daga cikin hadisin Abu Dawud yana daga cikin girmama Allah ta'ala girmama tsoho wanda yayi furfara a cikin musulunci na biyu shugabancinsa na uku da'awarsa amma yakan yi maganganun da ba ma jin daɗi misali magana su cewa tun daga ta zai tafi har zuwa kebbi wai babu inda ake ake insecurity kaga wannan magana ba za mu ji daɗinta ba muslim muslim ɗin nan ran da aka fara rana aka fara jefi ɗin Najeriya a cikin bala'i da aka cire musu subsidy haka ne ko ba haka ba duk ɗan Najeriya zai faɗi wannan kuma wannan cire subsidy din nan notorious park ne ma ba na buƙatar sai na je gold na tabbatar an cire ko mutane sun shiga wahala amma still malam yana yaban muslim muslim da waɗancan abubuwan guda uku sai suka sa ba ma yin magana akan malam amma ni ba wani shugaba yau wata magana da wani ya faɗa ya ce wai da ɗan izalar kaduna ne suka yi ba zan magana ba na ce a baka san tarihi ba na ce kamata da ƙwar'ani convention a ƙwar'ani convention na fito na yi magana ko ban yi magana ba na yi magana ai mu muna yi wa shugabanninmu ne biyayya akan aya da ke cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu atiiu allaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila za mu rufe ido mu ba Allah duk abin da Allah ya ce mu rufe ido daidai ne duk abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mun rufe ido anan gurin mu makafi ne ba mu ganin kowa mu makantar ma'anar take ba a siyasa take ba in Allah ya ce annabi ya ce to mu makafi ne amma bayan Allah da manzan Allah duk wanda ya ce sai mun duba mun ga wannan magana da ya faɗa ta dace da muradin Allah ta dace da muradin manzon Allah sallama to sai mu magana sa wannan ko shugaban izalar Kaduna ne ko shugaban izalar Jos ne ko ma wani malami ne da ake ji da shi a matsayin malami in ya faɗa sai mun duba mun tabbata haka Allah yake so haka annabi yake so sannan zamu bi shi in mun yadda haka bane to zamu mu ja to in mun ja mai Allah yace fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul sai a maida abun zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah in mun yi ja'in ja kaga ba za mu yi ja'in ja da Allah ba ba za mu yi ja'in ja da manzon Allah sai salama ba amma ulul amr sune al ulama wal umara malamai da jagorori wannan in sun ce in mun ga muna da hujja za mu ci in sun faɗa in mun ga muna da hujja za mu fada kaga an samu at-tanazur domin samu tanazul mai zai ne farduhu ila Allah wa rasul sai a mai da shi zuwa ga Allah sai a mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai da gaske ne mun imani da Allah mun yi imani da Allah gara da haka ba wanda muke biyayya ido ne sai sai Allah sai manzon Allah domin a cikin al'amuran su komai daidai ne babu kuskure amma duk wani shehu duk wani waliyi duk wani malami in ya faɗi abin da ya saba ma Allah ya saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to muna da magana cikakkiya ta Imam Malik ce, kullu wahidin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahiba hadha al-qabr duk wannan adan da ka sani kowa ai in ya faɗa za iya karba in ya faɗa za iya mayan masa sai ce banda ma abuci wannan kabari shi magana saboda shi duk abin da manzan Allah ya faɗa daidai in ya faɗa mun yadda ko mun gane ko mu gane ba annabi ya fada mun yarda amma kana ka na malami ko shugaba ka gane in ka faɗa sai mun gane an ba mu gane ba za mu bincika an mu bincika ma gano baka da hujja to gaskiya ba za mu bi ka ba za mu koma ne mu ga qur'ani mu ga hadisi ya ka muke duk wani shugaba biyayya duk wani shugaba da ka sani ya ka muke biyayya shi yasa ba za ga mu muna shugabanni na kungiya ko na addini shi shigi ba kuma ba za mu je mu ringa kai musu maganar wada ba kuma ba wato za mu girmama su za mu mutunta su amma ba ma shishigi ba ma zo mu ce wani ya ce ko bai ce ba muna rayuwar mu inda Allah ya ce mana mu bi Allah mu bi manzan Allah mu bi shugabanninmu wajibi ne mu bi shugabanninmu irin su jingir irin su a balalan irin sauran irin shi balalan da sauran malaman mu. amma duk da suka faɗa abinda bai dace da Qur'ani da hadisi ba wallahi za mu ja za mu ja cikin girmamawa da mutuntawa mu ce ga abin da Allah ce ga abin da annabi ya ce kuma na tabbatar imaninsu da yaddarsu da Allah inda zaka zo ka ce musu abu kaza da kuka yi ba daidai bane ga aya ga hadisi wallahi tallahi za su aje wannan za su biyo aya da hadisi in ka ga ana ɗan gunaguni to muna nan da basu isa bane suke yin gunaguni shi ko wannan sun zo suna wannan gunaguni ina ruwanka da su haka ina nan a matsayina abubakar salihu nasiha ya kamata a yi masa a mai da shi ya ci gaba da tafsiri amma tun da an dakatar da shi kuma ya karba to muna roƙon Allah ya sa wannan hukuncin ya zama hukunci ne da zai zama alkhairi a gare shi kuma ya zama alkhairi da kungiyar Allah madauki sauke biya mana bukatun mu ya shirya da mu tafarki madaidaici Allah ya gyara mana shugabannin mu wanda za su gyaru Allah ya gyara mana wanda ba za su gyaru ba Allah ya mana waje da su muna roƙon Allah ta'ala ya shirye da mu ya raba mu da talauci ya raba mu da fatara ya raba mu da tsiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shayar yadda muka saba taruwa a cikin wannan masallaci wata rana mu taru a gidan aljanna haka amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin